من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da ta mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma mana asiri inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi a da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi aya ta 21 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن سورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار النار أعدت للكافرين نعم الحمد لله كافين مفسر ودنا آيوي ما سوء البركة ina so in ci gaba da bayanin abubuwa da na ɗauko jiya inda na mana bayanin imani da tauhidi dama su ne sifofin mummunai. sai na mana bayanin shirka da rabe-raben shirka a su ne mushirkai kenan da suke maka da na yanzu yau kuma zan ci gaba da mana bayanin alkufru kafurci domin a can Allah ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartuhum amlan lam tunzirhum la yu'minun a shi kafurci a ne wato kin imani da jefar da imani ko kuma binne imani a binne shi ma kwata-kwata a ƙiyin a ƙiyarda da shi shi kafurci ya kasu kashi biyu akwai kafurci babba mai fidda mutum musulunci kwata-kwata-kwata ya sallame shi daga musulunci ko da yana da'awar shi musulmi ne to ba musulmi ba ne akwai kuma ƙaramin kafurci shine bahaushe yake kira butulci butulci wa ni'ima shi babban kafurci din nan wato a ƙaramin kafurci shine wanda Allah ya buga mana misali misalin shi cewa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya buga mana misalin wata alƙarya da ta kasance na tsatsiya a kan wato imani da kwanciyan hankali da zaman lafiya da natsuwa babu tsoro ga aminci ya atiha rizquha ragadan min kulli makan arziki yana tuttuɗowa yana shigowa garin daga kowane saƙo na duniya da ni'ima ta yawa daɗi yayi yawa ga kuma babu tsoro babu komai fa kafarat bi an'umillahi sai aka fara kafurcewa ni'imar Allah daga nan fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya dandana mata ya lullube wannan alƙaryan da tufafi da bargo na yunwa wal khawfi da tsoro da rashin aminci da kwanciyar hankali me yasa ya Allah bima kanu yasna'un sakamakon ta'asa da alfasha da suke yi don Allah maɗaukacin sarki ya maka ni'ima sai amfani da ni'imar wajen saba wa Allah wannan shine ake kira butulci laraba suna kiran shi alkufrul asgar wato ƙaramin kafurci ko mu a nan ka lura da mu a yanayinmu mu nan za ka samu wani baya saba wa Allah sai ya fara samu wadata wani idan ya samu wajen aiki ma malam irin su nnpc din na irin su wurare manya-manya su abuja ne su menene an samu wani irin federal appointment kudi na shigowa kwangila na shigowa to mutum sai kaga ya idan ya samu kudi sai kaga ya fara saba wa Allah da ya sai katotuwar mota bayi da sha'awan komai sai daukan mata a ciki da ya gina gidan babba baya sha'awan komai banda sa mace banza a ciki kaga mutum ya yi wannan ya yi kuɗi ya gina ma wata mata gida ya saya mata mota ya saya mata furish ya haɗa mata kayan alatu duk matan banzan da duk inda ya je sai ya sauka a wajenta ka gani iyalin shi kuma tana can a garin su ya ce mata zai rika zuwa bayan sati biyu bayan abin nan haka haka za ka zar wani ya naɗe wata uku bai zo ba to za ka samu sakamakon samun kuɗin sai ka ga fizgan kuɗin yana ƙara ingiza mutum da menene ya zamanto mai neman mata da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma da ya gina guest house kenan da an zo neman taimako in dai mace ce ya ce to a haɗu a waje kaza ya je ya ji bayaninta sai a haɗu a guest house da makamantansu to haka Allah maɗaukacin sarki ke nunawa cewa in Allah yawa mutum ni'ima sai ya canja ta ko ƴar mota mutum yayi a nan sai kaga ya wanke ta ya ɗan gyara ta ya ɗan sa mata manyan speaker a ya rika yawo kenan matashi a gari a je nan a sayo CD iri kaza a je nan a dauki yan mata a je nan a zaga wani in mashin Allah ya bashi wayo kuɗi na to ya samu na zuwa sinima ya samu ya samu na zuwa fim da rashin wannan din yasa ya nazo a gida to kafurce wa Allah kaman Allah ya maka ni'ima ka ce ni ka ba wa mota Allah to alhamdulillah zaka gani kuwa zaka fara ganin sakamakon abin da ka bani to haka jama'a suke eh kaga ya canja abokai ya canja mata ma ya ce iyalin shi ma kawai kawai ta tafi ma kawai bata mai ba sai zama abu ka zama bai mai ba ya fidda kanshi cikin jama'a ya disassociating kanshi ga dukkan wata harka da ya sani to wannan shine kafurcewa ni'ima shine al al asgaru karamin kafirci to idan mutum kuma yayi haka to Allah madaukakin sarki sai ya fara dandana masa yunwa ya fara dandana masa kuma menene wato tsoro ba aminci yanzu da kayinan da kayinan kai ake nema kai mai kuɗi kawai ka kawo kawai a kwanciya a gida ba natsuwa to haka Allah yake wa mutanen da suke cikin ni'ima suka canja wannan ni'imar a wata aya kuma Allah Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan misalin cewa shine wato karamar shirka butulcewa ni'imar Allah Allah ya maka ni'ima kai amfani da ni'iman wajen saba masa shi kuma kafurci babbaɗin nan mai fidda mutum a musulunci kwata-kwata shi kuma ya kasu kashi biyar akwai alkufru takvi ƙaryata Allah Allah ya faɗi abu ko manzon Allah ya faɗi abu ka ƙaryata shi kafurci ne Abun da yake in existence Allah ne ya faɗe shi annabi ne ya faɗe shi ƙarara ka karyata wannan kafurci ne ko kuma Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba kai ka ƙirƙiro ka ce Allah ne ya faɗa da manzon Allah ne ya faɗa alhalin ba su faɗa ba can sun faɗa ka ƙaryata nan ba su faɗa ba ka ƙirƙiro ka ce su suka faɗa kamar yadda Allah ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun azaba ta tabbata ga masu rubuta littafi da hannayensu sai su ce wai daga Allah yake ka gani wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litasabuhu min al kitabi wa yaqwa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah yaftaruna ala allahi kadhiba kirkiran ƙarya to wannan Allah ya buga mana misali yace wa man azlamu babu wanda yafi girman kafirci da zalunci irin na shirka irin wa irin mimman iftara ala allahi kadhiban irin wanda suke kirkiran ƙarya su danganta ga Allah au kazzaba bil haqqi ko masu ƙaryata gaskiyar lamma ja'ahu lokacin da ya zo masa alaysa fi jahannama mafwal lil kafirina ashe ba jahannama bane makoman kafirai iri waɗannan kun ga farkon ayan ta nuna kirkiran ƙarya suka yi ko kuma suka yi wa Allah ƙarya suka ƙaryata abinda Allah ya ce ƙarshen ayan ta ce alkafirina sun zamanto kafirai nau'i na farko na kafurci kenan ka ƙaryata abin da Allah da manzo suka ce ko ka ƙirƙiro ƙaryan da ba su faɗa ba ka ce sun faɗa kafurci na biyu kufrul iba'i wal istikbari ma'a tasdiq wato kafurcin kin kin bin abinda Allah ya faɗa tare da girman kai kuma ba wai don a bisa jahilci ba a ce Allah ya ce aika kaza ka ce na ki unyi din sai me annabi sallallahu alaihi ya ce a yi kaza ka ce naƙi, ba zan yi ba tare da gatse haka da girman kai to wannan kafurci ne da yake kuma bayan ka gaskata abin haka annabin ya ce amma ka ce ba za ka yi ba don tsaban girman kai to shi ma wannan kafurci ne babba mai fidda mutum daga musulunci Allah ya buga mana misali da shi yace wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba iblisa sai ya ƙi sujada wastakbara kuma ya nuna girman kai da takama ya ce ni kamar ni ku yi ma wannan taɓo sujada ba zai yiwu ba ni wuta ku yi ma taɓo sujada ba zai yiwu ba haka ya gaya ma Allah ya ƙi a ba ta mai ƙin da girman kai mai ya resultin masa illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina sai wannan ya mai da shi kafiri to kaki abinda Allah ya faɗa ka yi ko manzo Allah ya ce a yi abu kaki ƙi kuma ba wai don baka sani ba ko jahilci a saboda tsaban girman kai arrogance wannan mutum yakan zamanto kafiri gaba ɗaya ayyukansa su ɓaci akwai kufru shakki wa zanni na uku kafurci na shakka da zato Allah ya yi magana ka ce ina shakkan magana annabi ya yi magana ka ji kana shakkarta baka ma yadda ba shi ma yakan mai da mutum kafin. ba a shakkan maganan Allah ba a shakkan maganan manzon Allah domin wa huwa sadiqul masduq ba ka shakkan mutum maganan mutum sai mutum uku mutumin da ka san shi jahili ne bai da ilimi in yayi magana kana shakka a maganan shi kaga Allah da manzansa ba haka suke ba wa iyazu billah mutumin da ka san shi makaryaci ne shine in ya faɗi magana za ka yi shakkanta kaga Allah da manzansa sun kubuta daga wannan sannan mutumin da ka san yana da rauni yana da bai da cikakken hankali bai da ji haka shi ne in yi magana za ka yi shakka Allah da manzansa sun kubuta daga wannan Allah ya buga mana misali a cikin suratul kafi yace wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abadan wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala in ila rabbi la ajidanna khayran minha منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا متانين أبو كنبيو ɗaya Allah ya bashi kuɗi ya bashi kuɗi ya bashi gonaki na dabino da inabi da abubuwa gashi sai ya kira abokinsa ya ce wani e ka gani ina yanzu na fi ka kuɗi na fi ka yawan jama'a da mabiya kamar ya ce biyo ni ka gani wadda kala jannatahu ya nuna masa gona kawai kalli daga nan har can kalli nan kalli nan nau'i kaza nau'i kaza ya ce to ma a zunnu an tabi da hadihi abadan har abada ban zata gonan nan za ta kare ko za ta mutu ba har abada ya ce bai zaton haka kaga ya karyata kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ya karyata wannan sai yace kuma wa ma azunnu sa'ata ban zato nan ma da ake cewa wai za ta zo ban zato ma za ta zo ka duba ya karyata zuwan alƙiyama? ya karyata ma cewa za a mutu ma komai zai kare to abokin shi da budan bakin sa yace a'a wani yanzu ka kafurce wa Allah da ya halicce ka maganan shi dinnan sai ta mai da shi kafiri saboda ya ya ya menene yayi shakkan maganan Allah ta zuwan tashin alkiyama yayi shakkanta sai nau'in kafurci na na hudu shine kufrul i'rab bijirewa mutum ya bijire wa alkur'ani ya bijire wa umarnin Allah ya bijire wa musulunci bai karanta ƙur'ani bai komai na musulunci ya bijire ma sallah ya bijire wa komai na musulunci amma wai yana musulmi in wani abu ya tashi ba za a yi hukunci da littafin Allah ba ya bijire wa maganan kowa a ja masa aya ya bijire a ja masa hadisi ya bijire Allah ce wallazina kafaru amma unziru mu'riduna kaga sai da ya fara cewa su kafure duk abin da yake na musulunci bijire masa suke yi nan musulun in ya bijirewa komai na musulunci ya zama to kafiri wa iyazu billah sai na ƙarshe na biyar nau'in kafurci na biyar mai fidda mutum musulunci shine wato kufrun nifa kafurci irin na munafurci mutum ya ɓoye menene ya ɓoye kafurci a zuciya ya bayyana imani a zahiri Allah ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubiya ala qulubihim fahum la yafqahuna wannan shine abin da ya shafi kafirci Allah rufa mana asiri inda ya kasu babban kafirci mai fitta mutum musulunci karamin kafirci wanda shine butulci wa ni'imar Allah babban kafircin ya kasu kashi biyar kun ji su to wannan shine innal ladzina kafaru sawa'un alaihim sai mu zo kuma sifofin munafikai inda Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sune munafikai kenan munafurci kamar yadda na faɗa yanzu shine mutum ya ɓoye kafurci a zuciyansa ya rika bayyana imani a harce da gaɓoɓi shi kuma kafurci ya kasu kashe biyu a munafurci kai akwai munafurci wanda yake a can cikin zuciya yake ba mai sanin shi sai shi mutumin ba mai iya sanin shi ne abu ne na zuciya can yakan rike zuciya zuciyar ta yi tsatsa ya zama wa zuciya kamar kansa mai irin wannan munafurci ta zuciya baya warkewa kai ikon Allah kawai akwai munafurci shi kuma wanda yake yana bayyana a ayyukan mutum ana iya ganewa na zuciya ba mai iya sanin shi sai Allah amma wanda yake na aiki na gaɓoɓi mutane na iya gane shi na farko munafurci na aƙida na zuciya shi ya kasu kashi shida na farko mutum ana sallah da shi ana komai da shi amma can cikin zuciyarsa yana ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da annabi ba ƙaryata annabi yake amma saboda yana rayuwa a society na musulmi kuma an haife shi a gidan musulunci komai din ana yi da shi dai a bayyane amma a can zuciya bai yadda da abun ba bai yadda ma da annabin ba ɗaya kenan takzibur rasul na biyu takzibu ba'di ma ja'a bihi rasul qaryata wani shashi na abinda manzon Allah ya zo da shi mutum ya qaryata wata sunna ta manzon Allah amma ba a baki zai faɗa a zuciyar shi ne zai hekin din abun zai qaryata abun ba zai yarda da shi ba kamar misali ya qaryata a zuciyar shi bai yarda da cewa za a tada mutum a kabari a tambaye shi ba yana qaryata wannan magana ƙaryata manzon Allah sallallahu ko ƙaryata wani shashin abinda annabi ya zo da shi amma a zuciya kawai baya taɓa bayyana wa mutane wannan munafurci ne babba mai fidda mutum musulunci abu na uku kyaman manzon Allah sallallahu alaihi wa a zuciya bai taɓa nuna ba amma yana kyaman manzon Allah a zuciyar shi ko kuma yana ƙyaman wani abinda manzon Allah ya zo da shi na sunnansa yana kyaman barin gemu a irin shi babu amma bai taɓa nunawa a zahiri abun a zuciya yake yana kyaman ɗage wando ya ɗan ɗagu daga idon sawu yadda manzo Allah sassale ce kar ku bar wandunan ku ko kuma suturan ku ya wuce idon sawu duk wanda ya bari zai kai shi wuta mutum ya rika kyaman wannan abun in ya ga wani yana yin shi bai fa amma yana kyaman mai yi kawai ka gani da ya ga da ka zo wajen shi da ya daga ido ya kalle ka da gemu suna ya daga ya kalle ka da abin sai ka ga ya kyamace ka ya kyamace wannan appearance ɗinka ba don komai ba don annabi ne kawai ya zo da shi wannan munafiki ne irin munafurcin zuciya wanda baya bayyana wa kowa shi sai dai kaga kawai ya tsane ka karasa dalili sannan abu na na shida ai na biyar shine mutum ya kyamace ya rika farin ciki idan ya ji addinin manzon Allah ko sunan manzon Allah ta yi ƙasa kafirci ya samu ɗaukaka a waje wato yana waje ya ji kawai duk irin musulmai dinnan nan wanda suke nasiha dinnan nan gaba ɗaya a ministry ko a abin nan dinnan irin masu zuwa wani ku daina cin haram wani a riƙa yi a hankali ya ji an kore su gaba ɗaya sunan manzon Allah dai ba ta ɗan ba mai nasiha a wajen ya riƙa murna idan ya ji wannan kuma ya rika jin haushi da kyaman in ya ji labarin addinin manzo Allah ya samu rinjaye a waje zaka zaka tarar duk wannan zaka iya gane shi misali a irin abin da ya faru a Misira ko idan aka zo zaɓe ko ƙungiyoyin siyasa haka sai ka ga mutumin da misali musulmi ne za su haɗu suna kyaman a ce na Allah musulmi mai aƙida musulunci ya samu position musulmai ne za su haɗu su nuna ma waɗanda ba musulmai ba wannan in kuka yadda ya hau to sai ya muku kaza da kaza da kaza mai zafin addini ne mai zafin musulunci ne wannan musulman ne ne za su haɗu su je su gaya ma kar a promoting nashi kar a bashi mukami kaza kar a bashi kaza sai su ce ai wannan dan zafin aqidar musulunci musulman ne za su je su haɗu su faɗa haka za ka tarar mu duba irin abin da ya faru a misira musulman ne suka haɗu da kafurai da menene aka yi mitin da su isra'ila da su abin nan yadda za a ture wannan a ce ai zai hana ruwa gudu kuma kanku ba za ku yi walwala ba a misira in sun zo kuma kanku amerika in kun zo nan in dai wannan ne yake kai kuma kanku ba za ku yi walwala ba ba za a yi tsiraici ba to mu duba musulmi ne zai nuna to yanzu da yake wanda ba na musulmi ba ka ga ana murna ana bin to shine wannan a samu kana murna idan addini yayi kasa. a samu kana bakin ciki idan ka ji addini yayi menene ya samu rinjaye a zuciyanka to wannan munafurci na zuciya kansa ce ta zuciya in ta kama zuciya baya warkewa zuciya ba ta tsatsa take kallabar rana ala qulubihim ma kanu yasbu to irin wannan munafurcin shi ne ke dawwamar da mamai shi a ƙarƙashin wuta fi darakil asfali minan nar innal munafiqina fi darakil asfali minan nar ne a ƙarƙashin wutan ma suke kafin ma a dora kafirai a kansu Su ne a ƙarƙashin gaba ɗaya mai irin wannan wa iyazu billahi ba sa warkewa Allah ubangiji ya rufa mana asiri sai kafurci na aiki wanda ana munafurci na aiki wanda ana gane shi nau'i biyar ne manzo Allah ya yi bayanin su a hadisi yace ayatul munafiki salasatun alamun da ake gane munafiki da su a aikace alamu ne guda uku duk maganan da ya yi sai ya yi ne sai ya yi ƙarya iza haddasa kazaba duk maganan da zai yi sai ka samu akwai ƙarya a ciki in ka aike shi da saƙo sai ya yi ƙarya a ciki in zai isar in ka aike shi da saƙo sai ya cire wani abu sai ya maka ƙarya don ya karbi kuɗinka ya shirya wannan ƙaryan ya shirya wancan ya shirya wancan ya shirya wannan ya shirya wancan hatta maganar shi da iyalin shi da ƴaƴan shi da abu komai sai ka samu ƙarya a ciki wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari ya saba alƙawari kaga abu ne wanda mutane ke ganin shi fizikal. haka nan wa'iza atumina idan aka aminta da shi aka ba shi amana kana yayi ha'inci yayi yaudara yayi zalunci ya tafi wannan hadisi ya ambata mana sifofi guda uku wani hadisi sai ya zo ya ce wa'iza khasama idan husuma ta haɗa ka da shi fajara sai yayi yi fajirci ya tozarta ka abu kaɗai ya ce billahi lazi sai mun shiga kotu da wani haɓa wani makwabcinka ya ce billahi lazi bai san ni bane wallahi ba ba ba ba an je gun yan sanda ba ba ba ba an je kotu ba ba ba a haɗu mutanen anguwa malamai limamai dattawa sa'o'in mahaifinsa kowa a haɗu da shi yake ce billahi lazi kar wani ya dame ni mun je kotu da wani abu kaɗan kawai abu kaɗan kawai shine wa idza khasama fajara sannan wa idza ahada gadara idan yayi alƙawari yayi yaudara in yayi alƙawari ya saba nan kuma yayi yaudara haka kawai yazo ya same ka cewa ne ah, assalamu alaikum bana na biya ma kudin haji insha Allah lokacin haji ka zo alƙawari yayi ko ba alƙawari ba to ka fara zuwa yaya ka je gobe ka dawo ka dawo ka je gobe an tura passport din Abuja ka je gobe passport din zai fito jibi ka je kaza ka buga baya ya kashe ka buga waya ya kashe ka zo mai gadi ya komar da kai ka zo kaza kaza sai ya neme ka da wani fault kuma wanda zai ɗora maka sai ce ni kai wa kaza na saka kaza ka to an fasa hajin ma dama eh, hanya yake nema ina fata an gane to irin wannan duka kaga ana ganin su a aikace to mai wannan manzo Allah sallallahu malamai suka ce mai wannan yana iya tuba mutum zai iya in ce insha Allah tabaraka da ba zan sake karya a magana ta ba mutum yana iya controlling kanshi a wannan In sha Allah ta bar ba zan saki ɗaukan wa kaina alkawarin da zai sama ba mutum yana iya tuban ma wannan duk waɗannan abubuwa na aikace mutum yana tuban musu to shi wannan mutum yana tuba a karɓa kuma bai bai dawwamar da mutum da wuta a ga wuta a irin wancan bai fidda shi musulunci da fatan Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri to sai aya ta yau ajiya Allah madaukakin sarki ya nuna mana wato aikin kafirai da aikin mumunai da aikin munafukai an bayyana mana sifofin kowa da kowa sifofin mumunai alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ba ba haka ba sifofin kafirai gashi nan sifofin mumunai eh, munafukai wa qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna ala innahum humul mufsiduna ولكن لا يشعر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون har zuwa ƙarshe sai Allah madaukakin sarki sai ya dunkule waɗannan group na mutane guda uku din nan mumunan da su kafiran ai sai ya ware mumunai sai ya kawo kafirai da munafukan nan sai ya kira su in general Ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku kafiran da munafukan ina kiran ku ni Allah ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijin ku ni Allah ku da kuke bauta ba gumaka kuke kafirci ku bari ku bauta mun ni Allah ni ne mahalicin ku ku da kuke munafurci ku ku shiga nan ku ce ku mumunai ne ba mumunai bane duk ku sake wannan aqidar ta munafurci gaba ɗaya ku haɗu ku bauta wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wannan ni'ima ce halitta da baka nan aka samar da kai ma ni'ima ne ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala baka nan aka samar da kai ka zamanto mutum ka zamanto wani abu a duniya wanda ake buga misali da shi wannan kanshi ni'ima ce to ni da na halicce ku din nan na muku ni'imar halitta to ku bautata mun in ji Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum wallazina min qablikum Allah nan da yace ku bautata masa da ya halicce ku shine ya halicci magabatan ku gaba ɗaya al'umman da suke kafin ku idan kuka yi haka la'allakum tattaquna za ku kare kanku daga wutan jahannama domin shi ne ka yi aikin da zai kare kanka daga faɗawa menene wutar jahannama ko fushin Allah to idan kuka bar koma da komai kuka bauta mun ni Allah da na halice ku na kyautata halittanku, na kare ku na raya ku na halicci duk wani wanda kuka gani gabaninku? idan kuka yi haka babu shakka kun samu kukuta daga halaka kun samu kukuta daga wutan jahannama da fushin Allah bayan ni Allah da na halicce ku ga ni'imomin da na muku allazi ja'ala lakumul arda ku bauta wa Allah nan da ya sanya muku ƙasa firashan shimfiɗaɗɗiya ga kanan kawai yanda za ku yi daɗin gini ku ji daɗin zama a kan ƙasan ku ji daɗin noma ku ji daɗin walwala ku ji daɗin tafiya a kan tituna ne na mota tituna ne na mene na mene gashi nan ku yi shawagi a bayan ƙasan ban sanya kasan kaman taɓo ba ban sanya ta kaman abuna mulmulalle kaman kwallo ba yadda ba za ku iya daɗin rayuwa ba a'a ƙasan a shimfiɗe take ku yi gini yanda kuka ga dama ku yi noma yanda kuka ga dama ku ga tituna yanda kuka ga dama ku yi wasan ku ku yi dukkan wani abun jin daɗi a doron ƙasan. ga ta nan a shimfiɗe ban na sanya muku ƙasa a shimfiɗe wasa sama na halitta muku sama a ta sama da ku bina'an nan muka ƙarfafa ta. yadda ba ta rubtowa kuma ba ta taɓa rutowa ba eh laje khalaqa sab'a samawatin tibaqan wata saman kan wata wata saman kan wata ba tare da gishiki ba ba tare da komai ba ƙasa ta zamanto muku shimfiɗa sama ta zamo muku rufi bayan haka sai na saukar muku da wani irin abin da rayuwa ba ta yiwa sai da shi shine wa anzalna minas sama'i ma'an na saukar muku da ruwa daga sama ruwa mai daɗin sha tsarkakakke tsaftatacce me ruwan nan yake yi ya fito muku fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fito muku da 'ya'yan itace kala kala kala kala daban daban daban ya fito muku da tsirran da kuke ci ya fito wa dabbobi abin da suke ci duk wani abin da ruwan nan ya fito muku da shi arziki ne daga Allah ya mana don Allah Allahn da ya mana irin wannan gatan ba shi ba ne kaɗai ya cancanta a bautatawa ba Allah ce ni kaɗai ne fa na muku wannan ibada na muku wannan aiki ni kaɗai ne na halicce ku ni kaɗai ne na halitta muku ƙasa ni kadai ne na halitta muku sama ni kadai ne na saukar muku da ruwan sama ni kadai ne na fidda muku tsirrai da ƴaƴan itace da kayan marmari daban-daban ni ne kadai nike azurta ku da arzikin da kuke samu saboda haka Allah ya ce ina roƙonku fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya mun kishiyoyi don Allah kar ku sanya mun kishiyoyi ni kadai nayi waɗannan ayyukan ni kadai ya cancanta ku bautatawa kar ku zo ku ɗauko wani ku haɗa ni da shi wajen bauta alhalin bai muku ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba wa antum ta'lamuna kuma kuna sane kuna sane duk duniya akwai wanda ya taɓa fitowa ya ce shi ya halicci bishiyan mangoro babu duk duniya akwai wanda ya taɓa fitowa ya ce shi yake saukar da ruwa babu duk duniya akwai wanda ya claiming cewa doron ƙasar nan nashi ne shi ya halicci ƙasa ko ya halicci sama babu Allah ya ce to ya za ku yi kuna sane kuna cikin hankalinku ku ɗauko wani abu daban ku bar ni ni Allah da na muku wannan gatan ku riƙe wancan da bai muku komai ba ku ce wai shi ne abin bautanku to Allah ya ce ina roƙonku fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu kada ku yadda ku sanya wa Allah kishiyoyi kuna sane Allah ya ce wa in kuntum fi raibin idan kuma kuna gani kuna cikin shakka kuna shakkan wannan qur'anin mimma nazzalna ala abdina kuna shakkan wannan qur'anin da muka saukar wa bawan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuna shakkan abin da yazo cikin alqur'anin kuna ta baba cewa qur'anin ba daga wajen Allah bane annabi ne ya kirkiro shi kuna ta baban abin da yazo cikin qur'anin ba daga Allah bane annabi ne ya ƙirƙiro shi to Allah ya ce ina roƙonku fa'atu bi suratin min mithlihi ku je ku kawo sura ɗaya irin surorin alkur'ani ga shi nan dai surori ɗari ne da nawa da goma sha ɗari da goma sha hudu Allah ya ce to ina roƙonku in kuna shakkan wannan alkur'ani ba daga wajena ba ne ni Allah annabi ne Muhammadu sallallahu ya ƙirƙiro shi to ina roƙonku ku je ku haɗu gaba ɗaya ku kawo sura ɗaya irin ta alkur'ani ku ɗauki mafi ƙarancin sura a ɗauki suratul asri kawai wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati nan aya uku Allah ce a kawo sura ɗaya ku je ku haɗu ku yi larabcin ku ku yi fomin irin sura ɗaya na alqur'ani ku je fa'atu bi suratin min mithlihi ku kawo sura ɗaya irin ta qur'ani wanda take da irin balaga irin na alqur'ani wanda take da salon magana irin na alkur'ani wanda take da wato gardi da daɗin ji a kunne irin alkur'ani wanda take da uslubi da nahau da sarafu da balaga da komai irin na alkur'ani ku je ku kirkiro gaba ɗaya ku haɗu gaba ɗayan ku ku mutanen duniya ai ku larabawa ne masu fasaha wanda suka iya larabci suka ƙware wajen jujjuya harshen larabci ku je ku yi creating sura ɗaya irin ta alkur'ani ku kirkiro ta wanda take da dukkan waɗannan abubuwa da na lissafa balaga da nahau da adab da menene duka sannan Allah din yace idan kuka kirkiro ina roƙon ku kuma abu ɗaya wada ushu hada'akum min lahi ku kira ku zo ku kira taron duniya gaba ɗaya na mutane na ƙwararru wajen sanin larabci da fasaha irin na larabawa ku zo a haɗu a wani dandali ku karanta musu sura banda muhammadu banda ni allah ɗin ku mu ku cire mu ku kirawo ƙwararru wajen sanin larabci da fasaha da komai a haɗu a zo a ce ku karanta musu suran a gabansu su ji lallai karatunkun abinda kuka ƙirƙiro ɗin ya yi kama da alkur'ani wada'u shuhada'akum ku kira shaidunku masu shaida muku min dunillahi banda Allah in kuntum na in ku masu gaskiya ne ku nemo ku nemo ina fatan an gane ko to Allah ya ce ba za ku iya ba Allah da ya gama challenging mutane ya ce to in kun kasa ku ku mutane to ku haɗu mana ku da aljanu kun sa aljanu wata ila za su ba ku wani taimako kulla inista ma'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ce ka gaya musu da mutane da aljanu za su haɗu su ka irin wannan Qur'anin ko sura guda ɗaya ba za su iya ba ba za su iya ba duk ku nemo su in ku mutane kun kasa ku nemo aljanu ku haɗu ku gani ku kawo mafi karancin sura irin na alkur'ani kuma ku kira duk wani a duniya da kuka sani masanin larabci ne da fasaha ku zo ku karanta masa in ya ce muku ya yi daidai da alkur'ani to shi kenan in ku masu gaskiya ne ku je ku yi in kuma ba za ku ba ku yi ba fa to fa in taf'alu idan ba ku yi ba a yanzu to walan taf'alu har kiyama ta nade ba mai iya yi saboda haka tunda kun kasa to fattakun nara ku ji tsoron wuta tunda kun kasa ku ji tsoron wuta ku daina jayiya da alkur'ani ne ku ji tsoron wutan nan da allati wa quduhan nasu wanda makamashinta wuta ne eh, mutane ne wal hijaratu da duwatsu wanda ba wanda aka tana dama wannan wutan kuwa face kafirai irin ku masu karyata alqur'ani ku je ku yi nazari ku tuba inji Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce da yake komai na tashin kiyama komai na lahira dawwamamme ne baya karewa sai aka duba to menene za a sa a wuta wanda baya karewa kun ga makamashin wutanmu na duniya a nan itace ne kawai itace ne za a nemo kirare a hada a hura wutan shi ma idan ya cinye ya zamanto me ya to toka a zubar amma da yake wutan lahira famanin ne ba ta karewa sai aka nemi abin da yake shi ma zai zamanto famanin baya karewa ya zamanto shine makamashin sai Allah ya zabi dutse domin dutse malamai suka ce duk yanda ka sa dutse a wuta baya konewa baya narkewa ka duba wani murhu na kakanku tun kafin a haife ka tun babanka yana matashi yana yaro da murhun ake girki har aka haifi mahaifinka wutan bata narka murhun ba duwatsun da aka yi murhun da su har kai ma aka haife ka har kai ma ka bar gidan ka yi aure ka zama to magidancin kanka kace san wuta ba ta narkar da dutse ta kona dutse ta nan amma duk wani abu da ka sani karfe menene ka je a ja ku ta nan ka je fanke ka maka ga inda karfe ake narkar da shi tuni zai narke to amma dutse baya narkewa to sai Allah ya zabi dutse ya sanya shine makamashin mutanen mutan jahannama da kuma kafiri sune ake binding ɗinsu a haɗa su su ne makamashin yanzu idan ka samo kirare ko itacen wuta haka ai in kana so ya kama da kyau sai ka zuba mai mai ko ko karanzir ko me ko ɗan gas haka ban da fetur wani ya siyo galan fetur ya kai gida ne wani abu ne na maiko to ɗan adam shine maikon da yake iga akan dutsen dutsen yana kamawa ina fata an gane malamai suka ce in ka ga wani abu a wutan jahannama gobe kiyama mutum mutum ne kawai wutan jahannama ba ta dafa abinci ba ne wutan jahannama ba ta gasa nama ba ne a ci wutan jahannama ba ta gasa doya ba ne wutan jahannama ba ta gasa walihan ba ne ba ta dafa shinkafa ba ne amma wutan duniya yanzu in ka ganta kana ganin ɗan adam a kanta shi ake gasawa ina ko ka ga kaza ko ka ga rago ko ka ga naman saniya ko ka ga kifi ko ka ga doyan ake gasawa ko ka ga masara ko ka ga wannan ko ka ga wannan ba za ka taɓa garin mutum an banɗe shi kawai an yi bandan shi kawai akan ana gasa shi ba sam to ta lahira kuma zallanta ta gasa ɗan adam in ka ga abu na konewa a jahannama mutum ba za ka taɓa ganin saniya ko ne abuwa domin shanu da dabbobi daga lokacin da aka yi hisabi Allah ya ce kunu turaban ko yau mai yanzurul mar'u ma qaddama da yada fa yaqulu ya laitani kuntu turaban in aka gama yi wa dabbobi hisabi wannan da ta tunkuri wannan ta rama a ce ta rama ta rama gaba ɗaya idan aka gama sai a mai da su ƙasa kawai a ce to ku zaman to ƙasa sai a zo kan mutane dama dabbobi za a fara yi wa shari'a da aka gama aka mai da su ƙasa in aka zo kuma su kuma kafirai su ce ina ni ma Allah mai da ni ƙasa kamar ya mai da ya mai da dabbobin nan ina ma ba wuta za a kai ni ba ni ma a maida ni ƙasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kawai wuta ne saboda haka in ka ga abu a wutan jahannama gobe kiyama wallahi mutum Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah ya ce to a ji tsoron wannan wutan wanda yake an tanada ta ga kafiri kaga an tanada ta bi ma'ana yanzu haka wutan tana nan wannan shine akidan ahlus sunna sun yadda yanzu haka inda muke maganar nan aljanna tana nan haka nan ma wutan ma tana nan duk abin da kaji an ce an tanada shi it means yana nan kai kafin ka je an tanada wani zo bismillah an tanada ma abinci wani zo an tanada ma masauki bi ma'ana kafin ka je abun yana yana nan a tanada amma aqidan mu'tazila wasu suna cewa a'a aljannan da wutan yanzu baka nan in existence ana dai baka misalin su sai ran da ka mutu din aka je kiyamar ranar za a halice su to kaga ahlus sunna kuma ai yayi imani annabi ayi isra'i da mi'raji da shi ya je ya ga aljanna yanda take ya ga su waye ma inhabitants ɗinta wanda suka fi yawa a cikin aljanna ce talakawa ne ya je wuta ya ganta yace su waye suka fi yawa a ciki mata ne Allah rufa mana asiri na'am وبشر Amanu wa وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi kafirai ya kira su ya lallaɓe su ya nuna musu ayoyin da za su taɓa zukatansu don su yi imani da suka ɗi kuma ya ce ga sakamakonsu sai ya faɗi kuma sakamakon waɗanda suka yi imani ɗin saboda abu wataƙila wannan sakamakon in an faɗe shi ya yi motivating ya ƙarfafa makafiri gwiwa ya yi imani da musuluncin nan Allah ya ce wa bashirin ladina amanu ya Muhammad kai albishir ga duk waɗanda suka yi imani da ni Allah suka bar munafurci suka bar kafurci suka bar bauta wa gumaka ka musu albishir su waɗannan da suka yi imani kuma ba wai a yi imani da baki kawai ba aiki ba a'a imani a tare da me tare da aiki shine wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai nagartattu na kirki ka ba su albishir da cewa anna lahum jannatin suna da wata irin aljanna jannatin dai shine gardens gonaki wanda ba su da iyaka aka ce aljanna shi yasa aka kira ta aljanna da gonaki ina fata an gane ko saboda komai akwai shi a cikin gonakin komai akwai shi a ciki eh? to gonaki ne ga sunan wanda sai aka yi gini a cikinsu sai aka kira wajen aljanna kawai ka ce musu suna da waɗansu gonaki wanda ta jirimin ta tahtiha al haru ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin gonakin ba sai an shayar da su ba ba irin gonan duniya ba ne wanda ya ta haɗa da injin din ban ruwa ka bawa gonakin ruwa ko kuma ka ɗebo ka zuba ko ka ɗebo kana yayyafawa a'a automatically kawai akwai gonaki suna gudana kar root jijiyoyin kowace bishiya kawai suna da contact da ruwan da ruwan aljanna wanda ƙoraman kuma suna gudana ne a cikin aljanna ƙoraman nan guda nawa ne guda hudu ne an mana bayanin su wato ƙoramai na giya wanda kawai gashi nan ƙorama ce take malala sai ƙorama ta nono sai kuma ta menene sai ta ruwa mai daɗin sha sai ta zuma ina fata an gane ko a nan duniya in ka ga nono dai ya fito daga hantsan dabba ko saniya ko raƙumi ko akuya ko tinkiya in kaga zuma tana shanta to ta fito daga kudan zuma ne zuma ka gani imma natural zuma, ko wanda aka ba zuman abin nan eh, eh, siga suka yi ka sha ta an gane ka sha ma in baka yi hankali ba duk mai shan zuma ya sani idan aka ɗebo zuma sabon sa ne in baka yi hankali ba akwai wanda bai gama mutuwa ba kudan zuma ana kiran shi gawa da baka yawa kana sha he ga kai ma ya rama zuma ya harbe ka za ka gan shi kamar matacce ne a ciki abin nan ɗin to nan in ga in ga giya to wataƙila ta kwalban masara ne kwalba ce giyan daga kwalba daga masara aka yi ta ko alkama ko wani abu ne gashi nan fitina da kala kala in ka ganta in haka nan ma idan ga ruwa a nan alhamdulillah ko na sama ko na abin nan wanda aka saukar mana a duniya amma a can idan aka ce maka ƙorama ce gaba ɗaya ta giya take gangara ai kai ka san ba wanda ta fito daga kwalba ba ne a ce ƙorama ce ta nono ke gangara ka san ta fi karfin hantsan wata dabba tunda dabba ma ta zama to ƙasa a can an mai da ita ƙasa ranar lahira ka zo ka ga wata ƙorama haka ta abin nan a ce maka ta, ta zuma ko kuma ta ruwa alhamdulillah su ne ƙoraman da suke gudana kamar ya aka ce suna gudana aka ce eh saboda yawan kiransu da 'yan aljanna suke yi shi yasa ake kiransu masu gudana kawai ga ƙoraman can amma kai da kake zaune a nan idan ka nuna kawai kana son zuman ka nuna haka kai ta kai ya tsago ya tsago wato Allahu alam kamar wani kamar wani irin automatic connection aka yi a ƙarƙashin ƙasa ko ina akwai pipe Allahu ala kana nunawa kawai sai ya bude ya bude ya bude sai ya zo kusa da kai sai ka diba ka sha a inda kake zaune in kuma kana kwance ne kana gida akan katifa ko gado sai kawai da ka ji kwaɗayin nonon ko wani abin nan kawai da ka nuna kawai sai ka ga ya tsago ya tsago ya zo daidai inda kake kawai ka ɗau kofi ka sha kuma in ka sha a kofin ba wai irin yanzu idan aka zuba maka nono a kofi zaka ga nono ya caɓe a bakin kofi ko ka shanye za ka gan shi a manne wancan babu ka sha ka ga wani abu ya rage a'a kana sha kawai gaba ɗaya zai malalo kamar narkakkiyar dalma yadda take malalowa in ana zuba ta ya faɗa bakinka gaba ɗaya kuma digon ƙarshe da zai shiga bakinka hitamuhu miskun yana ƙanshin turaren almiski kofin ba za ka ga wani abu ya manne a jikin kofi ba don ba a wanke-wanke aljanna a ce an tattaro kofin nono da ɗan aljanna suka ka an je wanke su ina bai cika aljanna ba kenan ba a wanki a can kofin haka za ka gan shi kawai to haka nan ma idan mutum ruwan ma zai sha zai nuna sai ya tsago kawai shi ma wancan ya nuna wancan ya nuna wancan ya tsaga ya je kun wancan ya je kun wancan za ka ga kawai ko ina shi ne ake ce mai yawan gudana ƙoramai masu gudana a cikin aljanna ina fata an gane to Allah madaukakin sarki yace kullama ruziqu min hamin samarati sannan kuma ga ƴaƴan aljanna ƴaƴan aljanna ƴaƴan itace irin na aljanna Allah ya ce duk lokacin da aka kawo maka ‘ya'yan itace na aljanna, idan aka kawo maka ayaba, aka kawo maka lemu aka kawo maka apple aka kawo mangoro aka kawo su dai ga sunan daban-daban idan ka ci an jima kuma sai a kawo maka ayaba kuma sai ka ci a na ci wannan ɗazu sai a ci eh ka ci dai wannan ɗin ka ci in shaf dai iri ɗaya ne da na ɗazu amma a test da garɗin da wani irin daban ne da na ɗazu to idan aka ka maka abu goma ɗazu aka sake kawo irin su goma ɗin a shef ne kawai suke daidai a ido amma a ɗanɗano daban ne kuma an jima sai a kawo maka waɗansu irin wannan ɗin irin su ɗin kuma goma sai ka ga test ɗin su bai yi kama da na farko da na biyu ba haka nan continuously endlessly zai kasance kullum a haka kawai kullum abun yana ƙara menene yana ƙara ƙaruwa ni'imar aljanna ta shekaran jiya ta jiya ta fi ta shekaran jiya ta yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta citta ta fi ta gata haka abun yake tafiya yana increasing to haka nan ma wuta azabanta kullum ƙara huruwa take digiri na zafinta kullum ƙara boiling yake kawai to haka za ka samu to da an kawo maka abu ka sha Allah ce kullama idan ka ji kalman kullama wato demo demo aka kawo maka sai ka ce kai a ce salamu alaikum ga ƴaƴan ita ka ce na ci wannan ɗazu a ce a ci dai sai ka ci ka ji su daban sai can an jima kuma sai a kawo maka ce na ci dai ka ci a'a ka ɗanɗana wannan dai ina kullama ruziku min hamin samaratin rizqan duk lokacin da aka azurta ka da arzikin da yake cikin aljanna na 'ya'yan itace ƙalu sai ka ji 'yan aljannan suna cewa haza alladhi ruzikna min qablu ai ɗazu mun ci wannan ai ɗazu an kawo mana wannan ai wa utubihi mutashabihan sai a kawo maka su masu kama da juna amma a ce daban wallahi ba sa karewa Allah ubangiji ya sa mu dace to bayan haka an baka aljanna ga ruwa ga zuma ga nono ga giya ga 'ya'yan itace ga fruit ga shi kana kwance sai mai kuma ka gina gida an cika ma da abinci ina ba ya kamata ku taimaka mun wajen wannan tafsirin da Allah kai ne an baka gida an cika ma da abinci ga ruwan sha ga nono an cika a gidan ga zuma ga giya irin ta aljanna an cika ga 'ya'yan itace fruit komai ga shimfiɗa ga polishos aljanna sai me Allah muku albarka ni na san tafsirin nan ba ni kadai bane na san Allah ya ce walahu fiha azwajun shine maximum na jin daɗi kenan duk waɗancan abubuwa da aka lissafa ba sa cika sai an haɗa da mace. shi yasa duk yadda mutum ya mallaki dukiya ya mallaki kuɗi ya mallaki wani abun jin daɗi to idan ba bai da mace bai abin nan ba ya wato rayuwar shi tawayayya ce Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri Allah ce walahum fiha sannan bayan haka bugu da ƙari suna da waɗansu azwajin waɗansu irin mata mutahharatu tsarkakakku idan ka ɗauki kalmar tsarkakakku din nan na farko tsarkakakku ne a cikin zukatansu wato akwai sinsiyariki na soyayya na lob babu wani a cikin zuciyarsu sai kai babu wani a zuciyarsu wato idan Allah ya kaddara kai mijin wata mata ne a aljanna to automatically Allah da ya halice ta sai ya yi installing ɗinka a cikin memory nata da zuciyarta automatically babu wani wanda ta sani a duniya ko take tunanin shi ko yake zuciyarta in ba kai ba to ka gafi ma'ana kana tare da mace amma ashe tana son mutum uku kaga wannan ba tsarkaka ta soyayya a zuciyarta to su waɗancan ba haka suke ba tsarkakakku ne kai ne kawai sannan kuma idon su bai taba kallo haka kaga wai idon huru ini ta kalli wani ta kalli wani a'a kai ne kawai take kallo idon an yi programming nashi an yi focusing din shi akan ka kawai yawa ba irin nan wanda za ku je supermarket ka je mata ce ba ne fa amma tana kallon wani tana kallon wani he kun da gidan ta ce ka ni da wancan ne ma wallahi da yayin wannan ka rena ma abin da ka saya din da makamantansu ko ka ɗauke ta a mota kuna tafiya kawai ma malam kuna kuna abin nan kana hira a ce ita tana eh eh, eh wallahi sai haka tana kallon wani ko an zo traffic to akwai wato tsarkakakku ne a zuka tsarkakakku ne kuma ba sa jinin haila ba sa menstruation ba sa jinin haihuwa tsarkakakku ne ba sa fitsari ba sa bayan gida tsarkakakku ne kuma har ila yau ba sa zufa ba su da warin hammata menene da menene sun iri waɗannan abubuwa ɗin nan tsarkakakku ne tsaf ina fata an gane ko sannan kuma har ila yau wahum fiha khaliduna kuma ba a saki shi yasa Allah yake ce maka duk abin da aka tanada maka aljanna zaka dawwama da shi dindindin har abadan abada kaga nan ai akwai dan tsoro wata kila ka ce wancan da na aure ta kyakkyawa ce na kashe kuɗi tana ma abu dai tana haƙuri tana tsoron karta me ka matsa karta fita ta ce kai an fasa auren to su waɗannan saboda tsarkakansu su hali duna ne za su dawwama da kai har abada gidan aljanna ma dawwamamme ne har abada bai karewa nono da zuma da koraman da shi ruwan shi ma dawwamamme ne ƴaƴan itacen ma dawwamammu ne ba abin da yake karewa a cikin aljanna da fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka Allah madaukakin sarki ya bamu su shi yasa Allah ya bude mana kofa a wannan watan don mu samu wannan ni'ima kowa yayi kokari ya samu wannan ni'imar kofofinta a buɗe ne na wuta kuma an kulle su shaidanu kuma an daure su Allah ubangiji mana muwafaka ya samu dace ka rubuta naka ka rubuta to sai gobe kenan na dauka ya rubuta a fara da nashi sai gobe kenan a ah, to shi kenan to bismillah alaikum salam addinin musulunci eto eh sabon shiga musulunci idan yana so ya ƙara fahimtar musulunci sai ya zauna da musulmai da mutanen anguwa da limami da malamin da yake a na? ok a kan nabi isa? ok to alhamdulillahi sabon musulunta ne yace yana so ya ji kari game da annabi eh, Isa alaihi salam annabi Isa dai alaihi salam bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma manzo ne na Allah shi ba ɗa ne na Allah ba sannan shi kuma ba Allah ne sannan ba cikon Allah uku bane annabi Isa mutum ne wanda Allah maɗaukacin sarki ne ya halicce shi babu uba kuma halittar shi da Allah ya yi babu uba nan domin Allah ya nuna mana shi mai iko ne ya samar da ɗan adam ba tare da uba ba kamar yadda ya samar da wato hawa'u ba tare da uwa ba ya samar da annabi adam ba tare da uba da uwa ba sannan mu kuma ya samar da mu daga uba da uwa Allah duk ya yi waɗannan halittun guda hudu ne domin ya nuna shi ala kulli shay'in qadir shi a bisa dukkan komai mai iko ne annabi isa din nan ya zo a lokacin da Allah ya aiko shi zuwa ga banu Isra'il guda gida goma sha biyu na banu Isra'il lokacin su ya wuce annabi isa kuma bai mutu ba yana nan ba a kashe shi ba yana nan Allah ya ɗauke shi zuwa sama kuma ba za a yi tashin kiyama ba sai annabi isa ya sauko duniya zai sauko duniya a lokacin saukansa na duniya din nan yana daga cikin manya-manyan ayoyi na alkiyama wanda daga su sai alkiyama ɗin annabi isa zai sauko a ƙarshen zamani ya zo ya karya cross duk wannan abin da aka yi haka cewa shi ne a jiki zai zo ya kakkarya su ya ce ba shi ba ne annabi isa zai zo ya kashe aladu annabi isa yayin da zai zo a ƙarshen duniyan nan zai zo a matsayin mabiyin addinin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam zai zo da shi da mahadi su yi so so su ƙara jaddada addinin annabi sallallahu na musulunci su tabbatar da mutane a kai sannan kuma lokacin da dujal zai fito za su haɗu a lokacin da mahadi da makamantansu su riƙa jaddada mutane addini har Allah ya yi mutuwan shi dujal annabi isa a wannan lokacin za su zo har annabi har mahadi ga annabi uh, Musa in aka zo annabi Isa idan aka zo sallah salloli khamsu salawat mahadi ya matsa ya ce annabi Musa annabi Isa ya wuce ya yi sallah sai annabi Isa ya ce a'a mahadi ka mana sallah ni ban zo ba ne, ni na zo a matsayin mai bin addinin musulunci so zai yi sallah a bayan mahadi alaihi salam wannan shi ne a takaice game da shi annabi annabi Isa alaihi salam na eh mutum nan yake kuskure baki ruwa ya wuce masa to ah, ba da sani shi ba ba da niyya ba babu komai amma nan gaba in za a kurkure bakin a rika yin shi da hattara sai manzo Allah sallallahu ce wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman idan ka zo yin alwala a lokutan da ba na azumi ba ka rika sheka ruwa a hancinka sosai sai dai in a lokacin azumi ne sai ka rage to haka nan ma kuskure bakin sai mutum ya rika yi a hankali amma duk abin da ya a bisa rashin sani ko a kuskure Allah ubangi ya yafe ba zai kama shi da shi ba sai ya ci gaba da azumi eh to ya saba ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman ne don ayi koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru fa'iza raka a farka'u fa'iza saje da fasjudu manzo Allah ce an sanya liman ne don a yi koyi da shi eh, sai ya yi sujada za ka yi sai ya yi kabbara za ka yi sai ya yi ruku'i za ka yi koma da komai sai ka jira liman ya riga yi da mai riga liman da wanda liman zai je shi kuma yana tsaye sai can daga baya je da mai tafiya daidai da liman duk laifinsu ɗaya ne manzo Allah sallallahu na ce amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala suratahu surata himarin aw yaj'alahu aw aw menene manzo Allah sallallahu ce wanda yake daga kanshi ko yake rima riga liman aiki baya tsoro ne kar Allah ya hawwala shi ya maida kanshi kan jaki ko ya maida shi din ma gaba ɗaya jaki malamai suka ce riga liman da wanda liman zai yi sujada ana cikin sujada liman ya dago ya ce Allahu Akbar ka ganshi shi kawai yana kafe da goshin shi wai bai gama waɗansu addu'o'i ba alhalin liman ya dago tuntuni to shi ma layin su ɗaya ne da mai riga liman to haka layin su ɗaya ne da mai tafiya daidai da liman domin liman shine jagora sai yayi abu ayi saboda haka wannan kuskure ne sai a masa nasiha ya daina na'am aiki a giya ba dole ba ne ba wajibi ba ne dukkan ayyuka da musulmi yake yi akwai wanda Allah ya halatta masa akwai wanda Allah ya haramta masa yawa in dai don wannan ne sai ka yi sabisin mutane da giya ko? yana aiki nafdak su ba da report kan giyan menene a ya ce ba ruwana ya ce ba zan gwada wannan ba zan gwada duk wani magani domin lokacin da mutum yake cika form na aiki an san kai musulmi ne kuma ka sa sunan ka matsayin musulmi ne maybe an tambaye ka ma religion an tambaye ka addinin ka saboda haka duk inda mutum zai je aiki ya tabbatar wa shi wanda yake sashi aiki ni wannan ba na yin shi banda alaka da shi ni zan yi kaza idan ma wannan zai zamanto dalilin a bar aikin dai aje amma idan mutum ya zamanto akan abin da Allah ya haramta masa yana gari in ya bar shi ya asara to ula'ikan ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda ko kuma ishtaraw hayata duniya bil akhirati fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin saboda ka duk wani abin da Allah ya haramta wa mutum kuma lalura abin nan kana da iko ka bar wannan wajen kenan don sun ce dole sai kayi ka ce kai ba za ka yi ba bangaren ka ai nafsa din ba dole bane sai giya akwai abubuwa da yawa da za a auna shikenan sai a sa bangaren masu shanta sai su gwada ta eh, har test ma za su iya su san yadda take tunda da su suna shanta kai kuma a kai ka bangaren sauran abubuwa wannan shine ne Allah ba eh. ya fara ce Allah ya kiyaye shi shi kenan haushin karen ya biyo baya ne ai eh. Allah ne ya kiyaye shi amma ya faɗi dali sababin da Allah ya kiyaye shi da shi wannan banzata ya yayi wani shirka ba eh gaskiya ba a son mutum ya ninninka bashi a ya riba ba a so a harkan kasuwanci ba a son abu yanda ake sai da shi kai ka ninka ba a so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya a wani hadisi yana ce rahimallahu mar'an samhan idza shara samhan idza ba'a samhan Allah jikan musulmin da wanda yake mai sauki mai sauƙaƙawa idan ya saya zai sauƙaƙa idan zai sayar zai saukaka Allah ya ji kan musulmi irin wannan ina fata an gane ko mutum ya ruɓanya ya ruɓanya ba gaskiya ba a san domin wane babu sam karka ce Allah ka amsa mun addu'a ina roƙon ka amsa mana albarkacin wane albarkacin annabi albarka hatta annabi ba za ka ce albarkacin annabi an samu addu'a ba babu kar ka roƙi Allah bi jahin nabi sallallahu da alfarma da al'abu ba a yin haka sai dai ka ce ya Allah ka amsa mu addu'a ta don son manzon Allah da nake don son manzon Allah ko kuma ka ce don albarkan alkur'ani eh alkur'ani shi dama maganan Allah ne sifan Allah ne maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala ana tawassuli da alkur'ani kana sallah kana karanta alkur'ani saboda wata buƙatar ka a karanta alkur'ani da, wannan manufan saboda sifofi ne na Allah kuma sunaye ne na Allah amma albarkacin malam wane albarkacin babana albarkacin babata albarkacin mala'ika jibril albarkacin shehi albarkacin kabarin ubare shehu usman bin fodi albarkacin kabarin wane mene duka waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki bai son ka ka intermediary ka kawo wasiɗa tsakaninka da shi shi yasa yace wa annabi idza sa'alaka ibadi anni idan bayinka suka tambaye ni game da ni ka ce musu fa inni qaribun ina kusa da kowa kuma ujibu da'awata da'i za da ani ina amsa addu'an mai addu'a a duk lokacin da ya roke ni in ji Allah subhanahu ta'ala yazo yace ah, yace yace ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku idan kaga kullum mutum yana laɗewa bayan wani ya Allah ka bani albarkacin wannan kai kullum bayan shi kake laɓewa kana da laifi fito fili mana ga kaga Allah shi ya Allah gani shi Allah yana so ya bambanta kanshi ne gaba ɗaya da yadda duniya take duniya baka isa ka ga wani babba ba sai ka bi ta sai ka bi ta sai ka bi kamun kafa da makamantansu shi Allah ya barranta ya kubuta daga wannan direct ne kawai mu duba addu'an wanda aka zalunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wattaqi watan mazlum fa innahu laysa bainahu wa laysa bainaha lahi hijabun ka kiyaye addu'an wanda aka zalunta babu wani shamaki ko wani roadblock tsakanin shi da Allah kana daga addu'ar direct za ta je wajen Allah shi kuma Allah ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin na rantse da izza na da daraja na ni Allah sai na bi maka haƙƙinka suna oleta ko ba daɗe ko ba jima sai na bi maka hakinka Allah bai son ka sa wani abu haka wani mutum babu laifi kayi kayi ibada kayi tawassuli da ita kayi sallah ka a biyu da ni Allah biya maka bukata kaza wannan yana da kyau domin sallah ibada ce ka karanta Qur'ani ka roki Allah ka yanka rago ka yi sadaka kul inna salati wa nusuki lillahi rabbil alamin duk wani abu na ibada za ka iya yin shi ka roƙi Allah amma ka kawo wani mutum ka sa shi a tsakiya bayuwa kwarai ta ba da abin na ga ‘yan na? na? ita ce steve? to wannan an kawo ƙur'anai sadaka guda ashirin Allah saka da alheri ita wannan ta kawo ɗari Allah ubangi ya biya mata bukata Allah ba ta miji na gari akwai shi anan hayya ai ba wani abu ne zamanin manzo Allah mace tana zo ta ce ya manzo Allah ina son ka na baka kai na bismillah annabi ya kalle ta ya kalle ta sai ya girgiza kai ya ce ai ah, wani ya daga hannu da ya ce ya manzo Allah gani ina da bukata ka abin nan kawai a ce kawo ne abu ya ce babu kawai ko zobe ya ce akwai zobe wani wani dan kwali zai bayar sadaki wani kuma zobe wani silifa haka wani kuma a nema ma sama da kasa a rasa a ce akwai qur'ani ya ce eh na haddace amma a ce karantar da ita amma shine sadaki ka gani dama wannan zai yawa za a samu alaran momi da yawa insha Allah za a samu da sarki za a dace. Allahumma izzal islam al muslimin amin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين Allah muna tawassuli da zaman da muka yi a ɗakinka, muna tawassuli da ayoyin alkur'anin da muka karanta, muna tawassuli da azumin da yake bakinmu, ya Allah mun roƙe ka Allah ka rufa musulmi asiri duniya da lahira. Duk inda musulmi yake mai yi wa Allah sujada ya sa goshi a kasa yi wa Allah sujada bil da gaskiya, Allah mun roƙe ka Allah ka rufa masa masu kurakurai a cikinmu da sabo ya Allah ka yaye musu ka da su kan hanya wanda wata shubuha ce ta kauda shi daga barin fahimtar sunnan manzon Allah ko addinin musulunci nan bisa gaskiya ya Allah mu roƙe ka Allah ka yaye masa wannan shubuha yan uwanmu da suke kasuwanci da neman halal a duk inda suke Allah musu albarka masu neman ilimi Allah ubangiya musu buɗi ya musu albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka amintar da al'ummanmu ka amintar da matasanmu ka amintar da wuraren neman abincinmu ka amintar da wuraren ibadanmu ya rabbal alamin wannan jihohin namu na arewa ya Allah ka ba mu zaman lafiya da haɓakar arziki da karuwanta wanda fitinun nan suka lankwane su suka tafiyar da su ya Allah mun roƙe ka ka karɓe su a matsayin shahidai wanda suka rasa duka uh, dukiyoyinsu Allah ka dawo musu da dukiyoyinsu Allah mu roƙe ka ka shiri shugabannin da ka ɗora mana a bisa hikimarka ya Allah Allah ka sanya adalci da gaskiya da riƙon amana a cikin zukatansu Ta'azurta azurta su da mashawarta na ƙwarai na gaskiya ya rabbal alami wanda ba su suka suka musu yawa ya Allah ka biya musu masu fama da gidajen haya Allah ka biya musu masu fama da rashin lafiya daban-daban Allah mun roƙe ka Allah mun roƙe ka Allah ka yaye musu matasanmu da suka bauɗe ya Allah mur'i ka Allah ka da mana su kan hanya madaidaiciya Allah ka yafe mana ka yafe musu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin yan uwanmu da suke soja da yan sanda da custom da immigration da gan robobi da civil defense da yan hisba da yan agaji da duk wani musulmi mai sa uniform Allah mun roƙe shi Allah ka amintar da shi Allah ka kare mana imaninsa matasanmu da suke kasashen waje suna karatu daban-daban Allah ka taimaka musu ka kare mana aƙidansu da tarbiyyarsu na addinin musulunci ya Allah ka sanya su zamanto rahama da ɗaukaka ga addinin musulunci nan kada su zamanto cikas da fitina ga addinin musulunci Allah mun roƙe ka ka karɓa mana Allah ka yi wa iyalanmu albarka ka cika albarka a cikin gidajenmu ka sanya albarka ga ababen hawanmu ka sanya albarka ga wuraren neman abincinmu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin